dançar juntos. E até suar.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 wannan shine jinkirin da bai mu amfani wa alaikum assalam bismillah assalamu alaikum na inda suke subhanallahi Salamu alaikum. Ina in a karkaran mu ne wannan ai. <laughs> Rumfa ce da za a rika. Kwana ma sai ka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 harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance eh, nan Komai da ruwanka, ashe kana nan. Ai na ɗauka kana wancan ofis. Ah, to ya yi kyau. Alhajin ya zo? A'a bai zo ba. Bai zo ba? Awa biyu fa kenan.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 na barista. Ina gajiya? Lafiya lau ya gajiya ya gida. Lafiya lau. Sannu sannu. Kin ga sata izin haka ko? Allah ya sharafuta nake kawai da jiyo sallamai. Sarki. Dama ba wani abu ne ba ni ko ya zancen auren nakin. Yana nan insha Allah kwanan nan ma kuwa. Sai na ji kamar an ce Alhaji Allah kike so ko? <laughs> in na fahimta dai gulma ce ta kawo ki <laughs> ba wai zumunci ba ko ba haka ba ne gani na yi mutane suna ta magana yana da matsala fa sannan kuma ki duba ki gani irin mutum haka magidanci ƙato da shi ya daɗe bai yi aure ba kin san kuwa akwai matsala mutane ne suka yi min mummunar fahimta mm. domin ba su zauna da shi ba da sun zauna da shi sun san waye shi da ba za su faɗi haka ba bai da wani matsalar komai to yanzu kina da tabbacin yadda kike son sa yana son ki to in da ban tabbatar ba amma yanzu ina da yaƙinin cewa yana suna kuma za mu aure shi so ai jini ne sai hali ya zo iri ɗaya ake zama da juna na tabbata shi ma yanzu yadda hali na yake shi ma haka ke kuma ya gamsu da ni ni ma kuma na gamsu da shi gobe dan yanzu wannan fitar da zan yi kika zo kika tar da ni to gidan mahaifiyarsa zani to Allah kai mu mu ga yanda za a yi insha Allah alkairi za a gani ina fata yanzu gulmar ta kare shi hmm. shikenan gulmar ta kare <laughs> Allah kai mu mu gani aure me kika hinki dangane da maganganun da suka zo miki da shi ni ma kai nake saurara dan ni abin ne yayi min wani iri kai ma kanka ka san ba irin su yadda ban nuna maka a baya ba amma ka dinga wulakanta ni dani aure a matsayina ɗan adam ya kamata a ce kin yi min uzuri akan hakan saboda kin san yadda so yake a wancan lokacin kamar yadda kika faɗa duk duniya babu wata mace da nake kallo idan ba zulaiha ba don haka ya kamata a ci laura ke min uzuri akan haka ni kaina wa'annan abubuwan ne suka canza min tunanina a lokacin yasa nake ganin ƙwara ma kawai ni ma na haƙura na koma kan shi kansa mai gidan Alhaji Yaya don ina ganin idan ya aure ni zai fi mutunta ni. To in dai ko haka ne sai dai in kowa ya rasa domin ba ta yadda za a yi wallahi in yi bi babu babu ki sannan babu zulaiha ba zai yiwu ba. To yanzu kana nufin kana so na? amsa kenan kika faɗa. Ashe haka kake da kishi? ban taɓa sanin kana kishi a kaina ba sai a yau na sani kuma a gaban yan uwana. Jar kenan, ai ko ba ni da kishi ya zama dole in yi kishi a kanki. Saboda me? Saboda jaru a garin nan namu ga baki ɗaya samun mace kamar ki gaskiya zai yi wahala saboda tun da muke tare da ni da ke kin riga kin riƙe amanar su. Gashi na ga misali duk samarin garin nan da suke tafiyan birni gashi kai baka taɓa zuwa ba. Sai dai kaman zancen za ka je amma kuma ba zuwan kake yi ba. To ka ga ai kai ka rike amanan so ko? Jari kenan kuma kin san me? Diddan saboda ke fa. Shi yasa saboda ba na so ma ni in yi nisa da ke. Kullum ina so in ga in na motsa zan ganki saboda kan ma a samu wata matsala shi yasa ba kasa zuwa ko ina ina nan in Allah ya yarda ba za a samu matsala ba to Allah shi yarda da ba haka muke fata yanzu kin ga ilu ya koma birni ko to za a yi magana shirye-shiryen bikinsu to ni ma so nake yi lokacin da za su dawo za a yi bikinsu to mu ma mu shiga daga ciki dan in Allah yarda ba za su riga mu shiga daga ciki ba gaskiya ni ma so nake ai bikin nan da wuri sabida ranan da zan gaggani ga ka gaskiya ne to ba damu Allah ya nuna mana jartawa kin gani kika kyau ni fa har yanzu wallahi ƙara <laughs> ruɗa ni kike yi ka yi kyau din sosai ai biki ma sani ba ai yanzu ma wannan kwalliya to yanzu muka fara ta dan sai na je na kai buhun wake na kasuwa na siyar na aika wa ilu da kuɗi na ƙara siyo min kaya irin nasu na can. ko za a yi Ke ma zan bayar a tun wikin. Sai an Bye bye. Yaya? Umma, farko dai don girman Allah ina so na ba ku haƙuri bisa abubuwan da na yi muku. Hakika na yi abubuwa da dama wanda na san sun so samu ranku a cikin gidan nan da maganin nan baki ɗaya. Don Allah ina neman alfarma a yafe min da abin da na yi a baya. Kuma yanzu ga shi ya yi daɗin daɗawa ƙarshe ma ka sadaukar da soyayyarka. abin da kake so ka haƙura ka bar min saboda farin ciki na na gode sosai Allah ya saka da alheri na gode sosai da kulawarka umma dan Allah amin godiya ai aikin babana ne kaɗan da aikinsa baya buƙatar godiya a cikin nan wannan ba na bane dama da kai tafi dacewa inda kake dan kyakkyawan saurayin na ai sai kyakkyawan mata ko <laughs> na tabbata ita ma za ta yi farin ciki da zabin da ne mata insha Allah ina fata za ku zauna lafiya tare da ita kuma me ya amfanin na rayu da abin da kai kake son sa ai farin cikin ka shine nawa karfa ka dauka dan kai ne wannan abu amma na riso kan dam saboda samar da farin ciki da nutsuwa a zuciya da fuskar mahaifiyata idan ka samu abin da kake so na tabbata alƙawarin da kai mana zaka cika shi ma'ana zaka shiri in ko ka shiryu mahaifiyata za ta samu kwanciyar hankali shine dalili na amma umma ina rubon alfarma to Allah ya yafe mana kake ga miki karfa karfa ni da dan uwana mun haɗu miki taron dangi ko ba kya so muka wannan abu ni ina ganin wannan ita ce masana a gare mu ai mana afuwa wato baba ni abin da ya fi damuna magana ta Allah yadda ka ce ka haƙura ɗin nan Allah ya sa ba ta sasa ka kai ba saboda a duniya ni farin cikin ka shine farin ciki na ba na son a ce ka tirsasa wa zuciyarka saboda farin cikin ɗan uwanka wannan ba komai har ga Allah wannan abin har zuciyata burina na gara faranta masa rai kullum fata nake na ga me yake so in samu masa da shi kuma alhamdulillah gashi na iya kokari na kuma ya samu haka shikenan ni komai daidai alhamdulillah alhamdulillah ina kare wa Allah godiya da ya nuna mun wannan rana wai yau zaidi ne a gaban mu yake roƙon gafara hmm, ka duba ka gani yafiyar mu yake nema yau gashi Allah ya nuna mun zaidi ya shirye ina fatan Allah ya sa da gaske ne daga bakin shi har zuciyarsa yawa saboda shi ya ce sai an mai abin da yake so shi ma zai faranta to kai kuma a masa abin da yake so ko mu zo mu samu akasin haka ya tuba ya tuba ya tuba yanzu abin da muke so kaga yanzu tun da ka sadaukar mai da soyayya zulaiha yanzu ta zama kabon masa kai yanzu ka karɓi maganar lauren kenan a'a <laughs> dukan su na rasa su saboda ita kanta laure shi ilu mun rage masa radadi tunda bai samu zulaiha ba ya kamata ya samu laure kuma ita kanta lauren tun baya dama tana san sa ka san Allah da zai yi don ka faranta zuciyar wasu kai ka zauna a haka ba ba zai taɓa yiwuwa a ce an fara yin auren zaidu kai ba kai aure ba dole ne ka nemo mata idan auren nan ya tashi a haɗa shi a yi shi gaskiya <laughs> kake da mama, ina da masoya da yawa na yadda da ingancin soyayyar wasu daga cikinsu da haka zan baki ka zan baki na ba alhamdulillah to ya ai sai ka kai na ai sai na ganta ko <laughs> harshe ke fitar Allah ya kan mata yanda za kawo mana cikin gidan nan Allah ya haɗa kawo ne su Allah tabbatar da alheri Allah ya so halitta ce tamkar amana ce

amanar so amanar so amanar so yaya da dariya an dinga kallon da cin eh bari da koya ta miki to bana ciki ko eh, kana ciki yanzu action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 ina mika sako na godiya gare ku da jinjina bisa wato bibi al'amura na da kuke yi musamman wannan shiri na kuna amanar so wanda ni ali rabiu Dadi na fito a cikinsa a matsayin alhaji ali rabiu ali mai katifa wanda kuma sunana ne a zahiri kuma na fito da sunana ne saboda wasu dalilai wannan shiri na amanar so wato akwai ba'ari na cikinsa wanda yake labarin ne na gaskiya na yi amfani da irin wasu kyawun ɗabi'u na mahaifina wato margayi alhaji rabiu ali mai katifa kenan wasu abubuwa da na sani nasa na alkhairi na tarihi da kuma waɗanda na riska da idanuna to bayan rasuwarsa sai na ga ya kamata na fito a matsayinsa na kwatanta wasu daga cikin ɗabi'unsa domin na nema masa wato addu'a da kuma neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ji kansa da rahama da kuma gafarta masa da dukkanin iyayenmu da ku da kuke kallon mu da dukkanin masoya na baki daya wannan shine makasudin abin da yasa na rubuta labarin fim din amanar so wanda ni ne na kirkira labarin da kaina na yi amfani da abubuwa da na sani na zahiri na kyautatawa bisa yadda mahaifina yake da kyauta da taimakon al'umma na tabbata waɗanda duk suka san mahaifina sun san wani ne alhaji rabi alimin katifa wanda ni ne babban ɗansa tuni amfani da wannan dama ne na rubuta wannan labari na amanar so kuma ya zamanto na jagoranci labarin kuma ni ne mai bada umarni a cikinsa ina kira ga dukkanin na da suke kallon shirye-shirye na ba amanar so kare ba idan na yi kuskure a cikin shirye-shirye na to Allah idan na bata wani ba haka na so ba na yi ni da nishadantar da ku kuma a amfana saboda matsayina na musulmi ina so na ga na yi abin da zan amfana da 'yan uwana musulmi kuma ya zamto na ci riba ni ma ta zahiri da ta baɗi ma'ana duniya da lahira idan na kuskure a abin da ya sha bangaren addini ko na abu da ban sani ba ina roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe min kuma kuma idan na saba muku ina neman yafe a gare ku abin da ne kuma ku ji daɗi to Allah subhanahu wataala ya sa mu haɗa aladan da ni da ku baki ɗaya kuma da fatan za ku ci gaba da bibiyar shirye-shirye na da za su ci gaba da zuwa na yi shirye-shirye masu yawa waɗanda ko da ba ni da rai ina da yaƙini abubuwan da na insha Allah za a ci gaba da kallon su kuma ina fata za su nishaɗantar da ku yanzu haka muna kan aikin sabon shirin mai suna alamar so bayan amanar so to kuma ga alamar so kuma akwai tagwayen tashoshi na bayan Ali Dadi Hamsa TV akwai jidat Studio wadda shi ma za mu fara ɗora muku sabon shirin mai suna sirrin zuciya na tabbata masoya za su yi alfahari da kallon wannan shiri za su ji daɗin sa bi iznillah saboda haka ina muku godiya ina muku godiya ina muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi kuma da fatan za ku ci gaba da bibiyata kuma mutane da dama sun turo sakonni wanda na samu dama na ba su amsa wanda ban samu dama ba don Allah ya gafarce ni kuma na samu sakonni waɗanda suka fi yawa shine mutane suna sha'awar su ma su kasance a cikin masana'antar shirin fina-finai to Ah, na ce zan ba da amsa sai a ƙarshen shekara ga masu ra'ayin su shiga cikin harkar fim kofa buɗe take ina da makaranta wadda yanzu haka muke shirye-shirye na cikar ta shekara goma da kafawa wadda dukkanin jarumawa na da kuke ganin su ɗalibai na ne waɗanda na koyar da su wannan harkar kuma alhamdulillah gashi suna ba da abin da ake nema waɗannan shirye-shirye za su ci gaba da fitowa nan gaba su ne waɗannan ɗaliban ga masu sha'awa za ku iya tuntuɓar mu ku zo ku yi rijista bayan tantancewa muna da horo da za a bayar na wata uku wanda kuma bayansa ne za a saka ka a cikin fim insha Allah idan da rabo kai ma sai ka zama matsayin alrabi aljadi nan gaba inda hali kuma kuma dai rabo ne mun san haka ina fata za a ci da shirye-shiryen wato shiga sabuwar shekara lafiya cikin aminci da kuma tanadi a wanke ido kuma a kalli sababbin shirye-shirye